This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 31 da da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kai tsaye gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad fm suna gabatar da shirye-shiryen sashen hausa yanzu haka ko kuma duk lokacin da ake so ana iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet ko kuma ipad Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ce da Kabiru Fage. Da sauran abokan aiki muke fatar kun tashi lafiya. Kafin ku je abubuwan da za mu gabatar ga kanin labarai. kwamishinan 'yan sandan boston nan amurka ya ce sakamakon bincike da suka gudanar kan wa da kani 'yan bindiga da suka tada bama-bamai ya nuna suna da shirin kai wasu hararen a kan wasu wurare hukumomin kasar china kuma sun yi zargin yadda amurka ke take haƙoƙin bil'adama da yawan takurawa mata da mabiya addinai a amurka sakatar harkokin wajen amurka kuma john kerry ya tabbatar da cewa ƙasashe goma sha ɗaya har da amurka sun ɗauki alkawarin baiwa mayakan 'yan tawayen sai da tallafi amma ban da makamai. To kanin labaran kenan. A yayin da a wannan makon idan Allah ya yarda gwamnatin Najeriya za ta kaddamar da kwamitin da aka ɗorawa alhakin samo hanyoyin da za a samu zaman lafiya da 'yan kungiyar Boko Haram, Barista Dalon ya ce gwamnati ba ta yi amfani da shawarwarin da suka gabatar ba. jakadan Nijar a Najeriya kuma ya gana da 'yan Nijar a Legas za ku ji kuma abin da ya kawo Profesa Rukayyatu Ahmad Rufa'i ministan ilimi nan birnin Washington DC. Sannan Ibrahim Alfa Ahmed ya gabatar da ciki da gaskiya to amma za mu fara ne da labarin duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum ga labarin duniyar. Kwamishinan rundunar 'yan sandan Boston nan Amurka. ya ce masu gudanar da binciken 'yan hare-haren bama-baman filin wasannin guje-guje a boston makon jiya sun shirya kai wasu hare-haren na daban in banda an sami nasarar kame su kwamishinan 'yan sanda ed davis ya shaida wa gidan talabijin na cbs daren jiya lahadi cewa masu bincike sun gano damin makamai a ɓoye bayan musaya wuta da 'yan sanda suka yi da 'yan bindigar waɗanda wa ne da ƙani sannan kuma kwamishinan 'yan sandan ya ce da aka bincika motar da suka sato suke kai hare-haren da ita duk tana makare ne da albarusai da bama-bamai kwamishinan 'yan sandan boston ed davis sai ya kara da cewa We have reason uh, to believe, based upon the evidence that was found at that scene, the uh, explosive ordinance uh, that was unexploded. Kwamishinan 'yan sanda Ed Davis yana mai cewa bisa ga shaidar da aka samu a sakamakon binciken da aka yi 'yan bindiga biyu na da isassun nakiyoyi da albarusai da za su iya kai wasu sabbin hare-haren a kan wasu amma sai asirinsu ya tonu idan za a tuna tamarin wanda shi ne babba mai shekaru 26 da haihuwa ya rasa ransa a lokacin da ake musayar wuta da shi da jami'an tsaro shi kokaninsa sarayaf mai shekaru goma sha shida da haihuwa yanzu haka yana kwance ne a asibiti ana jiyarsa saboda munanan rauni da ya samu rahotanni daga birnin london kuma na cewa an bude gasar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle kamar yadda aka shirya duk da ba bazuwar labarin kai hare-haren bam a boston lokacin irin wannan gasar an bude gasar na london ne cikin nishadi da ban sha'awa kwanaki shida bayan kassara wannan birni wato kassara wasannin birnin boston nan amurka a budewar wasannin na birnin london dan kasar ethiopia tigay kebedi ne ya sami nasara a tseren sa'a biyu da minti shida A bangaren mata kuma 'yar kasar Kenya Priscan Jeptu ce ta sami nasara ta gama gudun kilomita 45 cikin sa'a biyu da mintuna ashirin. nan kuma sama da masu gasa 34 ne suka yi gasar tseren na London. masu shirya gasar wasannin guje-guje na london sun yi alkawarin ba da tukuci mai tsoka ga duk wanda ya sami nasarar zama zakara a wasannin To daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ake sauraron labarin nan. Hukumomin ƙasar China sun koka tare da zargin Amurka da laifin yi wa 'yan ƙasar ta binciken lakin asiri da nuna bambanci a tsakanin jinsin mata da 'yan tsiraru da kuma kawo da kai ana amfani da bindiga domin keta dokokin ƙasa a jiya ladi china ta yi wannan zargi wajen mai da martani ga zargin da ita ma amurka ke yawa china kowace shekara a kan batun rashin mutunta haƙƙoƙin bil'adama kamfanin dillancin labarun china Xinhua ya yi dogon bayani a rahoton da ya fito daga majalisar gudanarwar china da ke bayanin yadda amurka ke yin watsi da take haƙƙoƙin bil'adama tare da ƙarfafa cewa rarraba kuɗi a lokacin yaƙin neman zaɓe a amurka ba wani sabon abu ba ne hakan kuma yana ɓata ƙarfin salon mulkin demokuraɗiyya da amurka ke yayatawa kuma nuna bambanci ga mabiya addini na ci gaba a nan amurka ba a kuma maganar shiga sharu ba shanu da amurka ta je tana yi wa al'ummar iraki da afghanistan duk wannan aike ta hakkokin bil'adama ne amurka ke yi in ji hukumomin na china a rahoton shekara-shekara da ma'aikatar harkokin wajen amurka ke bayarwa game da ƙasashe da ke take hakkokin bil'adama amurka ta yi zargin cewa takurawa bil'adama yana ci gaba da karuwa ne a ƙasar china tare da take hakkin 'yan siyasa an hana 'yan hamayya su sake balle su wala a ƙasar ta china sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya furta cewa kasashe goma sha ɗaya da ke goyon bayan ƙungiyar 'yan adawa da manufofin gwamnatin syria sun amince da su tallafawa mayakan 'yan tawayen syria da ke ƙarƙashin ikon babban kwamanda general idris wanda ƙasashen yammacin turai ke marawa baya kuma lalle ne agajin da za a bayar su bi ta hannun kwamanda ɗin general idris a jawabin da ya wa taron manema labarai a jiya lahadi a birnin istanbul na ƙasar turkiyya john kerry cewa yi cimma wannan daidaituwar na daga cikin muhimman batutuwan da amurka ta fi ba da ƙarfi a kansa inda ta yi alkawarin tallafawa tare da haɗin gwiwar ƙasashe goma da ke kiran kansu ƙawayen Siriya a taron da suka gudanar a ƙasar Turkiyya. Sakatare John Kerry yana mai cewa Amurka na da niyyar ba da ƙarin kuɗin tallafin da yawansu ya kai dala miliyan 123, amma banda makamai ga ƙungiyar adawar Siriya. Amurka ta ce ba za ta ba da agajin makamai ba don kada makaman su faɗa hannun ƙungiyoyin da ke adawa da manufofin Amurka irin su ƙungiyar al an gudanar da zaben majalisun ƙananan hukumomi a ƙasar ivory coast jiya lahadi an samu nasarar gudanar da zaben lami lafiya duk da zaman ɗarɗarɗin da aka yi saboda ƙauracewa zaben da jam'iyyar tsohon shugaban ƙasa lauren bago suka yi zaben na jiya lahadi shine irinsa na farko cikin shekaru goma da wata ƙasa da faransa ke wa mulkin mallaka a afirka ta yamma za ta gudanar yan takara ɗari ne suka yi takarar zaben na jiya sai kuma na 'yan majalisun jihohi da ake da kujeru 84 tun da jam'iyyar lauren bago ta da cewa zaben kenan an gudanar da zaben a tsakanin manyan jam'iyyu biyu da suka haɗa ƙarfi suka kafa gwamnatin haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin alasan watara ta rally of republican da kuma jam'iyyar democratic ta ivory coast labaran duniya kenan kuka gama je. A yayin da a wannan makon idan Allah ya yarda gwamnatin Najeriya za ta kaddamar da kwamitin da aka ɗorawa alhakin gabatar da shawarwarin da za a samu zaman lafiya da ƙungiyar Boko Haram. Barista Danon ya shaidawa wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad cewa gwamnati ba ta yi amfani da shawarwarin da suka gabatar ba. Mm, to ita gwamnatin ba su bi shawarwari wanda mu da tawan arewa muka bayar ba maganan ahuwa mu muka mika wa gwamnati salina muka mika mata dandalin yadda za a yi tafiya da ita ta kafa kwamiti ta nemi mu mun sake mun ba da shawarwari cewa wannan kwamiti ya kasance mutum goma sha shida a samu kuma krista daga kudancin Najeriya a sa su a ciki kuma a nan arewa a samu madaidaiciyan yawan krista da musulmi cikin wannan kungiyar a kada a sa mutane masu manya-manyan suna ko waɗanda suna da alaman tambaya akan halinsu domin wannan zai kawo shakku a cikin harkan a karshe sun ce za su tuntube mu da tawan arewa ma mu ba mu ka mutane wanda suka tuntube mu din ba tuntube ku ba kenan a'a sun ba mu da zarafin muka ba da mutum biyu amma sun tafi su yi komi a gidajen gwamnati kuma sun yi banza ma da shawarwari da muka bayar domin mafi yawan wurin da aka sa cikin kwamitin nan ba su cika shiradun da muka girka na waɗanda ya kamata su samu shiga ciki ba amma kaga tun da yake mu tawa ne muna neman gyara ne ba za mu lalace ba muna sabi da haka matakan da dr datti ahmad da kumar shehu sani suka dauka yi daidai kenan shi kuma babba dati maciji ne ya sare shi ya gan igiya kasa ya yi salle saboda haka daidai ne shi kumar eh, shehu sani a'a ni na samu matsala da maganan shi ya ce ba a tuntube shi ba shin halin da muke a cikin najeriya komai na tafiya daidai na arewa in komai na tafiya daidai ana jiha buma kasuwa tukuna ya ce abi daidai da same shi me abin yi kenan ganin cewar ba kai ga kaddamar da wakilan kwamitin ba kuma gashi wasu abubuwa sun fara kunno da kai dole tun da wannan tunanin ba nasu ba akwai mai tunanin wanda ya kawo musu to su koma kan dandalin shawarwari da muka basu su bi yadda haka fada za a samu cin gaba amma kuma sule baban nana wani tsohon babban sakatare a najeriya da ke gombe ya ce wannan fice wanda waɗannan mutane suka yi bai dace ba kwamiti da aka nada da abin da dr ta amir ya yi declining da comrade sani shehu a gaskiya ni a ra'ayina da fahimta ta bai dace wani dan arewa ma gaba ɗaya ko wanda bai kai matsayinsu ba a bashi wannan masa wannan ofa din ce shi ya da zai yi ba amma tun da arewa aka tashi yanzu kun kasa ga baki da ake son zaman lafiya ko kowa ya zaɓu ya damu da wannan abu ya ke tun ya karɓa. Abdulwahab Muhammad da Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Abdulwahab daga can birnin Ikko kuma Ladan Ibrahim Ayawa ya aiko da rahoton cewa jakadan Nijar a Najeriya ya gana da 'yan Nijar a Najeriya. Gama abin da jakadan ambasada Mansur Hajji mamman ke cewa. ko Nijar ma za ka control haka nan za ku do Nijar da yawa wanda ba su takarda mai amma ka sani eh, Nijar kamar da gada muku suna cikin tashin hankali ka san kuma in mukaucin ka tashin hankali kamar ka cikin tashin hankali abin da zaka taimaka ka kashe wannan wutai ka hinda zojan ka kai ma zaka taimaka kai mukaucin ka ya shahe ka to shine kuma muke yi kokari duka da mu da Nijar duka wanda suke nan mu samu wuta take Nijeriya Allah kama Nijeriya kwanciyar hankali saboda kwanciyar hankali Nijeriya kwanci haka da Nijar ne. Jakadar Nijar kenan a Najeriya ambasada Mansur Haji Mamman Dado salin da yake amsa tambayoyin manema labarai a Legas jim kaɗan da kammala ganawa da 'yan Nijar mazauna nan birnin Eko. Ya ci gaba da cewa ya zo ne domin ya gana da su 'yan Nijar ɗin ya kuma ƙara jan kunnen su na su tabbatar sun mallaki takardar zama Najeriya bayan na watanni ukun farko da ƙungiyar ECOWAS ke bayarwa kyauta. Ya ci hawa kuma hukumar kula da shiga da fice ta najeriya ta ce sauran 'yan nijar din da ke tsare su 44 da kuma wanda ke hannun rundunar sha yanzu magani yanzu su goma sha hudu za a sake su nan ba da jimawa ba sai dai da aka ce masa a yawan kame 'yan nijar din da ake yi ba zai rasa nasaba da tuhumar su da ake yi da cewa suna da alaka da kungiyar nan ta halin suna lid da outward jihad ba wadda ake walakabi da boko haram a wannan ko kadan a cikin nijar babu babu yan ta'adda wannan su ma sun gaya mana haka nijar babu cikin yan ta'adda sai dai sa'ilin tattaunawar tasu wasu daga cikin sun koka lalacewa ko rashin haɗin kai da ke tsakanin shugabannin nasu wanda ya sa zai yi wahala su iya shawo kan wasu matsalolin su ba tare da sa hannun jakadar ba sai dai ɗaya daga cikin shugabannin nasu Habibu Dauda Allah Ramma ga abin da ke cewa game da wannan batu kuma wannan matsala da ta kunnu tsakanin mu dama dukkan ana zaman tare ana iya sabawa to amma insha allahu za mu gyara wani abubuwa tsakaninmu bayan shi bakon mu ya tafi za mu zauna tsakaninmu mu tuntun abubuwan da ya kwanta mu yi mu zama to mun haɗe kanmu gaba daya ba za mu bari mu samu barka ba. amma mu'azu ibrahim ɗaya da cikin ɗin nijar da ya halarci wannan taron ya ce ba shakka bayanin da jakadan ya yi musu zai amfane shi kwarai da gaske. tani mun ji daɗin zuwan shi kuma abin da mun ka tattauna da shi mun ji daɗin shi sosai kuma muna kokarin Allah yarda saboda ni kai na hannu nake magana takardar nan ba ni da shi. ba shakka 'yan nijar mazauna nan birnin eko sun huskanci ko kuma suna ci gaba da huskantar barazanar kamu da daga jami'an tsaro a nan birnin Iko wanda har yanzu akwai wasu 'yan Nijar din hannun jami'an tsaro. Ladan Ibrahim Ayawa, murya Amurka daga Lagos a Najeriya. Mun gode Ladan. A makon jiya ministar ilimi Profesa Rukayyatu Ahmed Rufa'i tare da Ministar kudin Najeriya suka kawo ziyara nan Amurka. Na samu damar zanta da Profesa Rukayyatu inda na buƙaci ta bayyana min abubuwan da suka zo yi. a'udhu mun shiga da jin makasudin zuwa Washington din wato dan watanni baya da ya wuce lokacin da aka yi majalisar ɗinkin duniya ta zama da take na shekara-shekara dama a kaddama da wani tsari da aka ce ilimi ya zama shine na farko a duniya a bisa kan duk wani abu da kowace ƙasa za ta yi a duniya to an duba an ga akwai jihohi ƙasashe waɗanda ake ganin ba zalle su cimma maradin karni da aka ajiye na nan da shekara biyu ba wajen tabbatar da cewa kowa ya sami ilimi na bai ɗaya a ƙasa to ƙasashen da suke da matsala sai aka zaɓi guda takwas daga cikinsu wanda kuma watakila ce abin takaici najeriya ita ce ta farko a cewa yara da yawa ba sa zuwa makaranta muna da yara wata a ƙididdigar da aka yi ta unesco miliyan goma da dubu ɗari biyar wanda kuma shine fi na kowanne yawa wadda ta zo ta bi ma ita ce pakistan mai miliyan biyar don haka muna da gagarumin aiki a gabanmu ko da dai ina cewa yawanci ba lalle na yarda da wannan kididdiga ba to amma ala kulli halin matsalar mu shine mu ma yi kokari mu tabbatar ko yaran nawa ne sun shiga makaranta kamar yadda ya kamata ba wai lalle ma mu ce ko ma ba su kai haka ba ko ku a'a sun kai to wannan abin da ya kamu shine abin da aka fara tsarawa bisa ga wani abu da aka yi dan watannin baya na shi eh, shugaban majalisar ɗinkin duniya ko kuma ce sakatare janar to shine aka kawo ci gaba da bankin duniya da kuma ita kanta white house an ce abu na farko da muka fara gani a cikin tarihin ilimi a duniya shine wato shugaban ƙasa na amurka da kuma mutanensa na fadarsa ta shugaban ƙasa mm. su ma sun nuna cewa suna da sha'awar cewa ya kamata a ce su ma sun kaga garamin gudunmawa a wannan tabbatar da cewa kasoshin nan guda takwas sun samu damar da za yaran su za su zama suna makaranta to a takaice dai ne suka hada wannan taro da aka kirawo kasashe guda takwas kowanne da ministan iliminsa da ministan kuɗi saboda ana ganin watakila matsalar ta kuɗi ce ba a samu ana saka yara a makaranta ko da na sha faɗa cewa kan matsalar najeriya ba wai lalle ta kuɗi ba ce Profesa Rukayyatu Ahmed Rufa'i kenan, Ministan Ilimin Najeriya. A kasance da mu a shirinmu na hantsi domin jin tunda matsalar mu ba ta kuɗi ba ce to menene matsalar Najeriya dangane da ilimin. Kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da Ibrahim Alfa zai gabatar da ciki da gaskiya. jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya wallahi wallahi ina miki rantsuwa tun da na shiga kungiyar kwadago ba a taba bani naira ɗaya naira ɗaya wannan wa'in sai da 'yancin ma'aikaci To jama'a assalamu alaikum. A makon jiya Madina Dauda ta shigo domin ta ba mu sabbin ci gaban da aka samu kan badakalar kudaden fensho har muka ji daga bakin mukaddashin jagoran majalisar dattijai Abdul Ahmed Ningi game da shigarsa kwamitin binciken kwamitin fensho na Abdulrashid Maina. To a saboda yadda jami'ai suke cin karensu babu babbaka wajen cinye kudaden fensho su kuma kwana lafiya har kungiyar kwadago ta Najeriya ta ce za ta yi yajin aiki. To amma haka kwatsam sai ta zo ta ce ta janye wannan yajin aikin. ga wani jami'in kungiyar da bayani a kan lamarin. A sunana Comrade Nasir Kabir, organizer na anti-casualization na kungiyar kwadago na ƙasa. Wato wannan yajin aikin ya shafi wato uh, wato pensioners ne. Wato kin ga in baki manta ba da dadewa mutane suna da labarin irin almundahana da aka ta yi da kudaden wato 'yan pensioner na ƙasar nan. to sai muka ga abin ya zama kamar wasan kura yau a ce mana an ɗibi naira biliyan ɗari da wani abu ana neman maina wato chairman na taso na kwamiti a gobe a ce mana a'a ai ba gaskiya ba ne bai ɗa wannan kuɗin ba da shauransu sanatoci na neman shi ba a gan shi ba you know sai abin ya zama kamar tatsuniya to akwai kuma bukatu da yawa na wato ita wannan kungiya na pensioniya wa'anda kin san wannan kungiya tana ƙarƙashin kungiyar kwadago ne bayan sun gabatar da wa'annan koken nasu suka ce na daidai dai kowane ma'aikaci a najeriya ɗan pension ne saboda duk tsiyanka in kai aikin gwamnati za ka yi ritaya kuma ka zama fenshoniya to sai zamana in ana wasa da ma'aikata wato fenshoniya kin ga wato duk najeriya an tabbatar wani cewa duk wani ma'aikaci ya san cewa in yi aiki har ya kai wato um, wa'adinsa na barin aikin gwamnati ko kuma aikin da ta shafi gwamnati wato kin ga bai da fenshon to jin ganin haka tun kan wannan wa'adi ya kai sai suka yi maza suka zo suka uh, roƙi cewa duk wani abubuwan da ke tafiya ba su da masaniyan abubuwan da ke faruwa a nan kuma muka nuna musu wato sun yi karya su a takaice da yanke miki wannan magana suka nuna mana cewa duk bukatun da muke wato biɗa da wannan gwamnati za su biya mana to anya kuwa ba gwamnati ce ta gansu a bayan fage ta saka musu kamar yadda mutane suke zargi ba har suka janye wannan yajin aiki anya akwai wani jami'in gwamnati a najeriya daga kan mai shara a ofis har zuwa shugaban ƙasa da zai iya buɗe bakinsa ya ce bai san abin da ke faruwa da kudaden fensho ba? Wallahi, wallahi ina miki rantsuwa. Tun da na shiga ƙungiyar kwadago ba a taɓa bani naira ɗaya. Naira ɗaya wannan wa'in sai da 'yancin ma'aikaci ba. Kuma idan na karɓa, ni ba na biya wa mutane. Allah shi kaɗai dai mun shaida. Kuma kai mai wannan zargin kada ka manta za mu tsaya gaban Ubangiji da kai in ka ga an bayar za ka iya ba da shaida. in ko baka bayar ba to wannan ya rage naka amma mu duk wa'annan surutu da wasu zarge-zarge da ake yi ba shi zai sa mana ƙasa a gwiwa ba saboda su 'yan najeriya a kulle mun abin da muke so su gane shi ne shi aiki dama na ƙungiyar ƙwadago wato aiki ne na zargi kai kana wato tunanin idan ka je ka samu gwamnati ga abin da za a yi su kuma ma'aikata suna tunanin a'a lallai lallai gashi da suna bin mu gurin wannan yarjejeniyar za su ga yadda muke da gwamnatin nan kuma gwamnatin nan kowa ya sani gwamnati ne ba mai adalci ba to shin sai ka fito ne ka yi zanga-zanga a baka yancinka ai idan gwamnati na da adalci za ta biya wa duk ɗan najeriya bukatunsa balle kafin ma wai a fito a wani zanga-zanga da ita to tabbacin in gaya miki na rashin adalci irin na gwamnatin najeriya babu adalcin shi yasa ake fito na fito din ai idan ba an yi fito na fito din ba ba a ma tashi a yi yunkurin wani abu ai misali kamar maganar man fetur ana ta zarge-zarge an ba kungiyan kwadago kaza an yi kaza wannan shugaban wannan kungiya ya fito gidan rediyo ya yi rantsuwa har da kur'ani ya ce shi musulmi ne in ka ce an bashi cin hanci ina aka bashi matsala ne da ya faro na sa an samu rabuwan kawuna wasu suna a'a su yan kudu ne wasu suna yan arewa suna kaza kaza aka samu wato galaban yadda za a juya wannan wato yajin aiki To, bari mu juya ga batun hukuncin da kotu ta yanke kan cewar kada wani ya kuskura ya ce zai kama Abdulrashid Maina da kuma bayanin da Madina Dauda ta fara bamu cewa ai ganin cewar ba za a yi masa adalci ba ne ya sa ya ki zuwa majalisar ko kuma ya bayar da hujjoji na rashin zuwansa. Shi kansa Sanata Abdul Ningi ya ce ya kira Abdulrashid eh. Maina sun zauna da shi sun yi magana akan cewa in yana da wata matsala ce ya zo gaban kwamitin ne ya bayyana. In ma dai akwai zargin 'yan kwamiti sun tambaye shi kuɗi ko ya ba su kuɗi Abdulrashid Maina an sa ni cikin wannan kwamiti na domin a ƙarfafa mara ƙarfin zuciya kan cewa ita senate a matsayinta na, na senate ba ta da wani alƙibla ko a kansa ko kuma a kan kwamiti din da aka sa a bincike kuma na sadu da shi na mur bayani shi david mark ma a cikin wannan jawabin nasa da kika ɗauko mana ai cewa ya ce in an kawo abdulrashid maina a ɗauko kyamara na talabijin a sa a gaban kowa duk duniya ta gani ba 'yan najeriya kawai ba duk duniya su gani idan wani abu ne ake musguna masa za a gani idan wani abu ne amma duk da haka bai bayyana ba in yana da gaskiya me yasa yake gudu to kaga wannan ita ce babban tambaya da ya kamata a tambaye shi Abdulrashid Maina idan yana da gaskiya mai din zai sa ya gudu har ya tafi kotu ya je ya shigar da ƙara akan majalisar dattawa inda har yake cewa yana bukatan a biya shi kuɗi biliyan ɗaya da rabi biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar domin bata mishi suna da aka yi to shine fa shi kuma mai shari'a Adamu Bello hmm. ya duba ya gani ya ce to waɗanda suka shigar da ƙara ma akan shi Abdulrashid Maina da farin farko ma da suka ce su suna son su feto janar ya je ya kamo shi a duk inda yake ba su da hurumi a yanzu haka na kamo shi domin ba shi Abdulrashid Maina ne ya shigar da kara ba eh Abdulrashid Maina ya shigar da ƙara na cewa an bata masa suna eh. kuma ga akan bata suna da aka yi masa majalisa ta kuma ce a kamo shi duk inda yake ka gani to in dai har aka fara shiga kotu ana saurari aka ga dole a samo bangaren majalisa da kuma bangaren Abdulrashid Maina to in an ce lauyoyi su bayani in dai ba a kawo wani takarda na dahir ba wadda eh, kotu za ta rike a matsayin shaida na cewa eh an samu wani kaza da laifi kaza kafin a hukunta shi ba ai kaza ba zai yiwu ba to akan haka ne shi mai shari'a Adamu Bello ke cewa to lallai shi yanzu ba ma ya yanke hukuncin cewa kada ma majalisa ta ƙara cewa a kamo Abdulrashid Maina domin ba su gabatar da gaskiya a gabansa na cewa ga laifukan da suka kama Abdulrashid Maina ba. Ai ba sun ce a kamo shi ya zo ya saboda yana da laifi ba ne sun ce tambayoyi suke so su masa ba wai an same shi da laifin komi ba an ce akwai wani abu da aka gani ba a gane ba ana bukata Abdulrashid Maina ya zo ya zauna ya yi bayani. To ai ka san a cikin bayanan a cikin eh, lokacin da ake neman shi ya zo Abdulrashid Maina ya bayanin a cikin wannan ɗan tsakani da bai zo ba ne kuma aka ce su feto janar ya tafi je kamo shi. Ya je kamo shi domin a zo a gurfanar da shi ya yi bayani. Eh shugaban majalisar dattawa ya sa hannu a takarda na hmm. na waranti. Yawwa. a kamo shi. Yawwa. Aka tura masu feto janar ya kamo shi a cikin wannan ɗan tsakanin. Kwarai da gaske a kamo shi a zo a gurfanar da shi domin ya ba da shaida ya yi bayani kan wannan bayanin da ake nema saboda an neme shi sau hudu bai zo gaban wannan kwamiti ya yi bayanin abubuwan da ake neman bayani ba kuma idan ba ya zo ya yi bayani ba tun da shi ne yake da wannan masaniya din kwamitin ba zai iya gudanar da hakkinsa da tsarin mulki ya bashi ba. To shi yasa Abdulrashid Maina shi kuma da ya ga cewa an ba da shi bai samu zuwa ya je ya yi bayani ba a duk lokutan da ake gayyatan shi ya ce yana turawa ana gaya wa majalisar dattawa cewa ga dalilan da suke hana shi zuwa har yake maganan cewa ai yaransa ma'aikatansa suna zuwa wannan kwamiti din dandalin sauraron ba'asin jama'an suna kuma ba da hujjoji na cewa ga dalilan da suka hana shi zuwa amma ba a amincewa da maganar su to kaga sai wai yake ganin kamar akwai son rai cikin abin ana nema a wulakanta shi a matsayin shi na ɗan ƙasa shine kuma ya tafi ya je sa ya shigar da kara kotu. Wato kamar zai samu wata hujja da za ta hana shi zuwa kamar sau hudu a jere ana gayyatar sa duk lokacin da ya tashi zuwa sai ce akwai hujja. Ai kafin wannan ma an yi wani guda da ya tafi a makare da ya je ya shiga kwamitin sun zauna sun yi awa guda suna jiran shi bai zo ba suka tashi hmm. sai ya tafi. To kaga ire-iren waɗannan Eh, take-take da ke abubuwa da ke faruwa su ne ya yasa kaga ƙungiyar ƙwadago suka miƙe suka ce suna jin koke-koke a game da wannan harka na fansho hmm. saboda haka su za su yi zanga-zanga saboda a fito da gaskiyan al'amari a ba abdulrashid maina kafa ya faɗi abin da ya sani a ba majalisar dattawa kafa su faɗi su ma abin da suka sani ofishin shugaban ma'aikata na najeriya shi ma ya faɗi abin da ya sani a game da fansho 'yan najeriya su fahimci inda gasken al'amari yake to abu ya gagara a wannan ƙasa. tarkashi ma masu sauraro wai shin za a iya maganin cin hanci da rashawa da satar dukiyoyin jama'a da zamba a najeriya kuwa ku kasance da mu a mako na gaba. To madalla kafin mai sallama Kabiru Fage zai karanto takaitattun labarai. Kwamishinan 'yan sandan Boston nan Amurka ya ce sakamakon binciken da suka gudanar kan waya da kani 'yan bindiga da suka ta da bama-bamai ya nuna suna da shirin kai wasu hararen a kan wasu wuraren. Hukumomin ƙasar China kuma sun yi zargin yadda Amurka ke take haƙoƙin bil'adama da wa mata da mabiya addinai a nan amurka sakatar harkokin wajen amurka john kerry kuma ya tabbatar da cewa kasashe goma sha ɗaya har da amurka sun ɗauki alkawarin baiwa mayakan 'yan tawayen siriya tallafi amma ban da makamai an gudanar zaben majalisun ƙananan hukumomi a ƙasar ivory coast jiya lahadi an samu nasarar gudanar da zaben lami lafiya duk da zaman ɗaɗɗaɗɗin da aka yi saboda da cewa zaben da jam'iyyar tsohon shugaban ƙasa laran bago ya yi zaben na jiya lahadi shine irinsa na farko cikin shekaru goma da wata ƙasar da faransa ta yi wa mulkin mallaka a afirka ta yamma za ta gudanar 'yan takara 700 ne suka yi takarar zaben na jiya sai kuma na 'yan majalisun jihohi da ake da kujeru 84 tun da jam'iyyar laran bago ta kaura cewa zaben kenan an gudanar da wannan zaɓe a tsakanin manyan jam'iyyu biyu ne da suka haɗa da kafa gwamnatin haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin alasan watara to masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da hantsi idan allah ya kai mu za mu dawo domin gabatar da wani shirin a halin yanzu kuwa jummai ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.